na bita ta ayoyin alkur'ani mai girma da muna cikin suratul baqara mun yi karatu har zuwa aya ta 93 inda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana musamman halayya na yahudawa da abin da suke aikatawa na saba alkawari da da'awar cewa su sun ba da gaskiya da abin da suka saukar aka saukar musu amma kuma ba za su ba da gaskiya da wani ba wanda Allah ya kalubalance su kuma ya karyata su akan wannan da'awar da suke yi cewa abin ma da suke faɗa ba haka ne? domin suna kashe annabawan Allah kuma suna bautar wani Allah wanda kuma wannan ba shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da a cikin littattafansu ba ba shi ne abin da Allah ya aiko da manzanni da shi ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ne don mu gane su waɗannan al'umma ɗin da kuma irin halayyarsu Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayan wato waɗannan al'umma da irin abin da suke da'awa kuma da ƙaryata su domin daga cikin da'awoyin da suka yi wanda suka gabata suna cewa su ne a wajen Allah maɗaukakin sarki kenan sun fi kowa sannan kuma su kamar suna cewa su ne ‘ya'ya a wajen Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki ya sake ƙalubalantar su akan wannan da'awar da suke domin da'awa ce wacce take ba ta gaskiya ba su ne ayoyin da za mu ji insha Allah za a karanta da kuma ma yanda suka ci gaba da ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abin da ya shafi ma mala'iku sun ƙaryata su balma suna ɗaukan gaba da wasu daga cikin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki kamar yadda suke ɗaukan gaba da wasu daga cikin annabawan Allah maɗaukakin sarki ayata daga tun daga casa'in da 94 har zuwa gwargwadon abin da za mu iya ɗauka insha Allahun.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

الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يذكر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون Ah, Allah maɗaukakin sarki yana wato ƙalubalantar su musamman akan waɗancan da'awoyin da suka yi kamar yadda muka faɗa suna cewa su ne zaɓaɓɓu a wajen Allah su ne ‘ya'yan Allah su Allah ya fi so ba wanda zai shiga aljanna in ba su ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama in dai har da gaske kuke yi cewa kanat ah, lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan cewa lahira aljanna ta ku ce ku kadai banda wasunku koma bayan mutane Allah ya ce to an haka ne ne amfanin ku zauna ai sai ku yi burin mutuwa in dai kana cewa kai in ka mutu aljanna za ta tafi kai tsaye to jiran ne kake yi Allah ya ce fa tamannawul mauta in kuntum sadiqin ai sai ku yi burin mutuwa in dai da gaske kuke a cikin abin da kuke faɗa Allah yake walan ya tamannau abadan bima qaddamat aydihim har abada da za su yi burin mutuwar ba saboda sun san me za su je su girba a can manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalubalance su cewa idan har sun karyata shi to su zo a yi tsinuwa tsakanin shi da su a ga wanda za ta hau kansa Allah yake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 domin sun san cewa yin haka da annabin Allah ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba ma'ana su ne za su shiga cikin hasara da haka shi yasa Allah yake ba za su taɓa burin masu mutu ba har abada saboda ne bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu suka aikata duk wannan abubuwan da Allah ya ambata mana ne wannan laifin ne zai burin ya mutu ya sadu da Allah kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa cikin suratul jumu'a ƙulya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya lillahi min duni nasi fa tamannaw al-mauta in kuntum sadiqin Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin kaga wannan ayar irin wacce ce ka gaya musu cewa in dai da gaske kuke yi kuzo kuyi yi burin mutuwa in kun ce ku kunfi kowa a wajen Allah to Allah madaukakin sarki ce wallahu alimun bil zalimin ai Allah shi ya san azzalimai masu aikata zalunci Allah ya san su sai Allah ya ba annabin shi labari sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'amarin gaskiya shine wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya sai ka same su sun fi kowa san rayuwa ta duniya duk abin da aka ce akwai mutuwa a cikin shi ba sa so a gurguje yanzu dan wannan abin da aka yi na wannan dan yakin dan harin da aka kai ba a ce an taji an buga jiniya kowa ya je buya ba ai ba za san mutuwa ai mumini ne zai fita jihadi wancan kuma suna tsoro yasa da su da munafikai daga sun ji ayoyi sun sauka na cewa a je a yaki Allah yake cewa sai ka ga idan su yana zuru zuru kamar wanda za su mutu Allah ya ce wa qulul ladina amanu laula unzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-qital ra'aita alladina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadara al-maghshi min al-maut sai kamar wanda mutuwa ta sauko masa da sun ji ana maganar yaƙi jihadi sai ka ji kamar wanda mutuwa ta sauko masa Da haka Allah ya ce wa la tajidannahum ahrasan nasi ala haya za ka same su sun fi kowa kwaɗayin su yi rayuwa duk wani abu da ya shafi mutuwa ba sa sani wa min alladina ashraku kai har sun fi ma waɗanda suke mushrikai kwaɗayin wannan rayuwar ba sa son mutuwa ya waddu ahaduhum ɗayan su yana burin lawi Ammaru alfa sanatin da zai yi rayuwa shekara dubu ɗaya wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'ammar kuma ko da zai yi wannan rayuwa dubu ɗayan shekara dubu ɗaya wannan fa ba zai karkatar da shi daga azabar da take jiran shi ba azabar da take jiran shi a wajen Allah sai ta same shi wallahu basirun bima ya'malun Allah madaukakin sarki wato lallai mai gani ne ga dukkanin abin da suke aikatawa da haka ba abin da suke aikatawa da yake buyan ma Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ka gaya musu cewa man kana aduwan li kul ka gaya musu cewa duk wanda yake kiyayya ya ɗauki adawa da mala'ika jibril to ka gaya musu cewa fa innahu nazzalahu ala qalbika shine wanda ya saukar ba da alqur'ani akan zuciyarka ne yadda Allah madaukakin sarki ya ce kul nazzala nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi akan Allah ya ce nazala bihi ruhul amin aminu ala qalbika litakuna min al mundiri a wannan ayar akwai dalilin saukarta shine yahuda sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce za su tambaye shi akan abubuwa guda hudu in dai har ya ba su amsa wannan abubuwan ce za su yi imani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku tambaye ni amma tambayar da za ku min za mu tsayar jejeniya da ku irin yarjejeniyar da annabi yaquba ya yi da 'ya'yansa shine Allah ce an kuntum shuhada id hadara yaquba al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di abu da ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa وإسماعيل ilahan wahidan wa nahnu lahu مسلمون na yadda zan ba ku amsa amma ku yi irin wannan yarjejeniyar cewa fa Allah kaɗai za ku bauta ma ba wani ba suka ce sun yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ku tambaye abin da za ku tambaya suka ce tambaya ta farko mecece ce alama annabi cewa annabi annabi ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu annabi shine wanda idanuwansa suna bacci zuciyar shi a farke take wannan ita ce alama ta annabi annabawan Allah idanuwansu ko da sun kwanta bacci zukatansu a farke suke shi yasa duk abin da suka gani a mafarki yake zama gaskiya domin zuciyar ba ta yi bacci ba ba irin mu ba yanzu ka kwanta shi kenan sai a yi can da kai a yi can da kai a yi can da kai la annaba ba haka ba ne su a tsaye take waje daya suka ce lallai an fita daga wannan ka gaskiya suka ce menene abin da annabi ya akuba ya haramta ma kansa meye abin da annabi ya akuba ya haramta ma kansa Allah ya ce kullu fa'ami kana hillan libani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsika min qabli an tunazzala taura ka gaya mana meye abin da annabi yaquba ya haramta ma kansa tunda suna ganin annabin da ya shuɗe ne manzo Allah ba zai sani ba Ya ce annabi yaquba shine isra'il ya yi wata jinya mai wahala wanda duk wani magani da aka bashi sai ya zama bai masa magani ba sai aka masa nuni ko Allah ya masa nuni da shan nonon raƙumi yana shan nonon raƙumi sai ya waraka daga wannan cutar sai ce to shi kuma ya yi alwashin cewa tunda har ya waraka ta hanyar shan nonon raƙumi to ba zai ƙara cin naman raƙumi ba kuma ce haka ne suka ce haka ne ka yi gaskiya sai tambaya ta uku tambaya ta uku suka ce ta ina ne ɗa yake kamanni da mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko kuma ya ake yi ake samun ɗa namiji a sami ya mace yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mani namiji manin namiji wato ruwa ne wanda yake fari mai kauri wanda yake zunkuda yana fita manin mace kuma ruwa ne wanda yake ba fari ba yana nan kamar ruwan ɗaurawa kuma ba yi da ƙarfi sannan kuma zuba yake tsiyaya yake yi idan ruwan namiji ya zama ya yi dominating a kan ruwan mace to sai a samu ɗa namiji kuma ya yi kama da ubansa idan kuma ruwan mace ya yi dominating ruwan namiji sai a sami ya mace kuma ta yi kama da uwarka maganar da ake na chromosomes ko waɗanda suke bincike akan cells da waye su suka san ah, fashin baki ne tsayi akan wannan da annabin Allah ya faɗa tun shekaru aro aro shine yanzu ake bincike a kansa suka ce wannan ma gaskiya ne tambaya ta hudu suka ce me farkon abin da yan aljanna za su ci in sun shiga aljanna to in ba annabi ba zai san wannan sai yan aljanna farkon abin da za a tarbe su da shi na abinci shine hanta ta kifi shine farkon abin da za su ci duka wannan ba su karyata ba suka ce ka faɗi gaskiya ya ce to shikenan kun gama tambayan ku suka ce akwai tambaya daya ka gaya mana waye yake zuwa ma daga cikin mala'iku da wahayi tambaya karshe ke duk da yake ba tambaya ba ce wannan sharadi ne ka gaya mana a cikin mala'ikun Allah waye yake zuwa ma da wahayi wanda ka ce ana ma sai ya ce mala'ika jibril sai suka ce to ai an kuskure ai shi mala'ika jibril da kake gani da ka faɗe shi ai shi maƙiyinmu ne a cikin mala'iku domin shi yana zuwa da azaba yana zuwa da umarni mai tsanani saboda haka shi ya sa mu ya zama abokin gabanmu inda ta ce mika'il wanda shi ne aka wakilta masa abin da ya shafi ruwan sama da fitar da tsirrai da shi kenan sai ni imani da kai ce mala'ika jibril maƙiyinsu ne a cikin mala'iku domin da azabar da za a kama mala'ika jibril ne yake zuwa musu da ita to wannan girman kai ne kawai da tsagawa da kin karban gaskiya sai mazala sallallahu alaihi ce a wanda ya mala'ika jibril ai ya mala'ika ne kai don duk mala'ikun Allah shine Allah yake ka gaya musu man kana aduwan li jibril sai Allah ya saukar da wannan ayoyi duk wanda ya kasance mai adawa ne maki ne na mala'ika jibril to fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah shi ya saukar ma alqur'ani cikin zuciyarka da izinin Allah kuma alqur'anin nan musaddiqan lima ya yadayhi yana gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa hudan kuma shi alqur'anin nan hudan ne kamar yadda Allah ya ce hudan lil muttaqin haka nan Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi shiriya ne kuma waraka ne ga muminai Allah ya ce يا أيها الناس قد جاءتكم موئلة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين دولة سبة تاء القرآن دعات شرياني هما بشرى البشر للمؤمنين جمومني الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا لما جاء القرآن ينا البشر كمؤمنين wanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi aiki na gari, suna da lada mai girma a wajen Allah maɗaukakin sarki ashe mu bashir ne mai albishir ne sannan sai Allah ya ci gaba da cewa man kana aduwan lillah duk wanda yake makiyin Allah ne wa mala'ikatihi makiyin mala'iku ne na Allah tsokacin su gaba ɗaya wa rusulihi kuma makiyin manzannin Allah ne wannan duk ana musu hannunka mai sanda ne su ne duk masu wannan aiki wa jibrila haka nan duk wanda yake wato makiyin jibril ne wa mikala duk wanda yake makiyin mikala ne sunayensu ko ka ce jibril ko ka ce jabra'il ko ka ce jibra'ilu duka ɗaya ne ko ka ce mikala ko ka ce mika'il ko ka ce mika'ilu duka ɗaya ne duka sunayensu ne fa inna allaha aduwwun lil kafirin to Allah madaukakin sarki lallai shi ma yana kiyayya da kafirai ai duk wanda ya Allah Allah zai ki shi duk wanda ya so Allah kuma Allah zai so shi a sunayen mala'iku Jibril da Mika'il da Israfil da sauransu wannan duka sunaye ne abin da ake nufi da sunayen wannan ir din na ƙarshe ko ya da lamun ko alif da lam na ƙarshe waɗannan wato sunaye ne na Allah il Allah ake nufi amma da jabr da nika da isra waɗannan ana nufin bayi ne na Allah kamar ibadullah ne kamar ce abdullahi an gane ko to kada Allah madaukakin sarki ya tunkuɗe wannan abin da suka faɗa cewa sun faɗe shi ne kawai akan son zuciya amma ba haka da za ku ce kuna son jibril ba ku son mika'il duka waye su Allah duka waye yake aiko su zuwa ga wanda yake aiko su Allah ne yake aiko su kuma shi annabi Musa ma ai mala'ika jibril ne yake zuwa gare shi kamar yanda ah, wannan waraka ibnu nawfal ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mala'ika Jibril ya fara zuwa masa Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin damuwa ya zo gida yana gaya mana na Khadija radiyallahu anha yake ce mata ni fa yau na ga wani abu da ya ɗaga min hankali ina tsoron kuma zan halaka tace wallahi ba za ta halaka ba Allah ba zai halakar da kai ba Allah ba zai tozarta ka ba ina da wani dan uwa ka zo na kai ka wajen shi yana da masaniya akan abin da ya shafi littattafan da Allah ya saukar shine waraka ibnu Nawfal lokacin da ta ɗauke shi ta kai shi wajen waraka dan uwanta ne ya ma makance baya gani shi kuma bai taba yin addinin mutanen maka ba shi waraka tun da ya ya ce wannan addinin da kuke ba gaskiya ba ne za ta yi ce shi zai je ya bibiye addinan da Allah ya saukar don haka da aka kai shi wajen sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waraka ya tambaye shi me ka gani ya tuttanta masa ga abin da na gani ga kuma maganganun da ya min sai ya ce wallahi innahu annamusu ladi, kana ya'ti Musa shine mala'ikan da yake zuwa ma annabi Musa shine Allah ya turo ma shi ashe maganar su ce mala'ika Jibril makiyin su ne to makiyin annabi Musa ne kenan inda makiyin ne za a tura shi zuwa ga annabi Musa shi yasa duk wanda ya karyata mala'ika ɗaya to ya karyata dukkanin mala’ika. duk wanda ya karyata annabi guda ɗaya ya karyata dukkanin annabawa ne duk wanda ya karyata littafi da Allah ya saukar guda ɗaya ya karyata dukkanin littattafan da Allah ya saukar ba ka ɗaukan wani ka ce ka zaɓe shi ka yarda da shi baka yarda da sauran ba yasa kaga musulmai suka samu salama mu dan karbi kalmar da suke amfani da ita ko ke za ni ya samu salama saboda ne bai karyata kowane littafi ba su kuma shi sa suka shiga cikin damuwa saboda sun karyata alqur'ani haka ma kamar yadda musulmi ya gaskata dukkanin littattafan nan da injila da attaura da zabura da suhufi Ibrahim wa musa ya kamata su ma su gaskata waɗannan littattafan su gaskata alqur'ani kamar yadda musulmi ya gaskata gaba ɗaya Wani wanda ya karyata Alƙur'ani kaga ba zai samu tsira da kubuta ba wanda ya karyata Alƙur'ani. to zai sa su sai suka karyata sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa ai duk wanda ya karyata waɗannan to lallai Allah maɗaukakin sarki shi ma yana ƙiyayya da shi Allah madaukakin sarki ce walaqad anzalna ilaykum ayati ilayka ayatin bayyinat lallai kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun saukar ma da ayoyi waɗanda suke wato bayyanannu waɗanda suke a fili ba a koyo suke ba wanda suke nuna gaskiyar annabtarka cewa kai annabi ne daga Allah madaukakin sarki wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun ba ne ƙaryata su ya kafirce musu in ba kafiri ba aw kullama ahadu ahadan dabadahu fariqun minhum Allah ya ce ai duk lokacin da suka yi alkawari sai an samu wasu a cikinsu da za su warware wannan alkawarin wani bangare daga cikinsu sai sun warware wannan alkawarin bal Allah ya ce al'amarin ma aksaruhum mafi yawancin su la yu'minuna ba masu ba da gaskiya ne. kaɗan ne daga cikinsu suke ba da gaskiya shi yasa annabi Musa alaihi salam a lokacin da aka yi mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah sallallahu ya zo wucewa ga annabi Musa har ya wuce sai annabi Musa ya zubar da hawaye aka da yana kuka a malaika Jibril yake tambayin shi me yasa kake kuka yake cewa wallahi ba komai bane na ga wani saurayi wanda aka aiko shi daga bayana ma'ana manzo sallallahu alaihi wa sallama kenan al'ummar da za su shiga aljanna a cikin al'ummarsa mutanen da za su sun fi al'umma ta yawa shi abin da ya dame shi kenan sai ina ma da a ce mutanen shi ne suka samu wannan raba haka da yawa daga cikin mutanen shi duk da yawan banu isra'il ba banu isra'il su ne kadai suke bin al'ummar nan a yawa a cikin yawan al'umma su ne suke bin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da yawan sunan annabi Musa yana buga ce da yawa daga cikin su ba za su shiga aljanna ba da yawa za su shiga wuta saboda sun karyata shi kuma sun karyata annabawan Allah an ji irin abubuwan da suka aikata miyagun abubuwa wanda ba a samu al'ummar da suka yi haka ba su ne kadai al'ummar da suka kashe annabawan Allah saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce duk sanda aka yi wani yarjejeniya da su sai sun warware dan haka mafi yawanci daga cikin su ba su da imani walamma ja'ahum rasulun min indillah yayin da manzo ya so musu daga Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman waɗanda ya same su a wannan lokacin musaddiqun lima ma'ahum yana mai gaskata abin da ke hannunsu na at-taura din nan nabala fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamuna waɗanda wato a cikin su'alin kitab din nan ba su ba da gaskiya ba sai suka ɗoye littafin Allah maɗaukakin sarki suka yi watsi da shi kaman ba gaskiya ba suka ɗauki a tauran suka ɓoye kamar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su kawo a taura littafin Allah akwai hukuncin mazinata a sai suka ɓoye suka ce ai babu ya ce akwai suka ce babu suna ɓoye abin da Allah ya saukar ka annahum la ya'lamuna sai su nuna kamar ma ba su sani ba kuma sun san cewa din haka din haka nan daga cikin abin da suke aikatawa shine wannan aya mai girma da za ta zo wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman suka ce annabi Sulaiman ai ba annabi bane wannan kuma ya faru ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ji daga cikin abin da yake karantawa a cikin alkur'ani cewa akwai annabi Sulaiman kuma annabi ne na Allah sai suka ce wai kun ji wannan mutumin yana cewa wai dan annabi Dawudan nan annabi ne alhalin matsafi ne sarki ne sarki ne wanda ya tara matsafa tsafin shi yayi karfi har ya zama ya mallaki aljanu da dabbobi da kowa da kowa to shi wa taba umma ta tatlu shayafinu ala mulki Sulaiman shi yasa ko yau ka buɗe wannan littattafan nasu ba ta cewa annabi Sulaiman annabi ne sai dai a ce ma kin Solomon wai shi sarki ne sarki kuma suka ce sarki wanda yake matsafi abin da suke faɗa ke yana da wasu powers da ya tara wanda da shi ne yake juya waɗanda suke ƙarƙashinsa a wannan lokacin da abubuwan da Allah ya bai wa annabi Sulaiman na mu'jiza suka karyata annabi Sulaiman Allah ya hore mishi abubuwa da yawa Allah ya ce wa Sulaiman riha afifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha idan annabi Sulaiman ya tashi tafiya da rundunarsa zai yi umarnin iska ne kawai sai iska ta zo ta tsaya idan annabi Sulaiman ya taru da rundunarsa aka yi shimfiɗa sai ce iska kawai ta ɗauke shi sai inda ya ce ta tsaya wannan kuma Allah ne ya bashi yace wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi tana tafiya ne da umarnin Annabi Sulaiman ila al-ardi allati da kasar da yake so haka na Annabi Sulaiman Allah ya hore mishi aljanu babu wanda yake bijire masa wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalika shedanu suna nutso a cikin ruwa su bijiro mishi da abubuwa su fito mishi da tafkoki na ƙarƙashin ruwa haka na Allah ce amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiyat duk abin da yake su aikata za su masa za su mishi gini za su mishi al-mi'rab shine wajen bauta sannan za su mishi gine-gine na abubuwa wanda dan adam ba zai iya wannan aikin ba ai daga cikin umarnin da yake ma aljami ya cewa zai ɗauko min wannan kujerar ta balkis da aka ban labari ko ya kalli duk wanda suke zaune a wajen ya cewa zai iya zuwa min da wannan kujerar tata ta mulki wanda alhudu ya ba da labari ya ce ya ji ya ga wata mata ba wanda wasu suke bauta mata koma bayan Allah suke bauta ma rana da ita da mutanenta koma bayan Allah maɗaukakin sarki hudu yake cewa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili fahum la yahtadun ce wajadtum ra'atan tamlikuhum naga wata mace ce take mulkin wa utiyat min kulli shay kuma duk wani abu da ake ba mai sarauta an bata walaha alfun azim ce tana da wata kujera ta sarauta babba mai girma annabi Sulaiman ya ce ayyukun ya ne bi arshi a qabla an ya ne musulmi wa zai je ya zo min da wannan wannan kujerar ta ta sarauta kafin su zo Ifrit daga cikin aljanu ya ce ni ne annabi Sulaiman haka suna zaune a gabansa aljanu fa wa sai aje aljani a gaban sai yanzu suna zaune a gabansa Ifrit yake cewa zan zo maka da shi kafin ka yi zamanka na majalisa ka tashi cewa annabi Suleiman yana zama ne daga bayan sallar asuba zuwa lokacin da hantsi zai fara ya gama zamansa ce zan zo ma da wannan kujerar kafin wannan lokacin kuma sai suna baitin maqdis ne ba ita kuma tana yaman wanda kasashe ne guda biyu masu nisa sai wani daga cikin aljanu wanda ya yake ifrit din matsayi ya ce ni zan zo ma da shi kafin ka kifta ido wannan wani irin skin ne haka kafin annabi suleiman ya gama rufe baki a ga abin a gabansa kuma ɗauko shi aka yi annabi suleiman ya yi mamaki annabin allah ne amma ya yi mamaki abin da aljanin nan ne قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك كافن kafin ka kifta ido na ma da ba a gama ba kai sai da shi a har ya biya ta masa annabi suleiman ya ce hada ne fadli rabbi wannan kyauta ce ta Allah to wai duk waɗannan abubuwan da Allah ya ba annabi suleiman annabi suleiman ne yake jin magana ta dabbobi wannan mu'jiza ne yana tafiya tare da rundunarsa wata tururuwa ta hango ta da rundunarsa tsakanin aljanu da mutane da dabbobi kai kira take cewa ku shige cikin shurin nan naku ko shurorin nan naku in ba haka ba Suleiman zai zai tattake ku da rundunarsa sai ya ji abin da ta faɗa Allah ya jiyar da shi wannan abu to duk wannan abin na annabi Suleiman sai suka ce wai tsafi ne aljanu suka raya musu akwai wasu abubuwa da suka zo bayani karkashin waɗannan ayoyin da za su zo wanda dole sai an ma mutane bayani a kansu abin da ya shafi tsafi abin da ya shafi cewa annabi suleiman ci annabi ne ko ba annabi ba ne ko sarki ne a ko boka ne kamar yadda suke faɗa ko matsafi ne da waɗanda aka saukar musu ko aka saukar da su wasu mala'iku guda biyu haruta da maru duka karkashin waɗannan ayoyi amma dai a dunkule abin da waɗannan ayoyin suke tabbatarwa kafin mu shiga shine cewa tsafi gaskiya ne tsafi ba ƙarya ba ne an gane ko tsafi gaskiya ne da haka akwai waɗanda suka ce tsafi ƙarya ne ba gaskiya ba ne amma al'amarin gaske shi ne tsafi gaskiya ne Allah ya tabbatar da shi sai dai kuma tasirinsa ba yi da tasiri in ba Allah ya so ba duk yadda tsafi ya kai ƙarfin tsafi ba zai yi tasiri ba sai da izinin Allah a je a gama duk abin da za a yi na tsafi a haɗa duk abin da za a haɗa a jefa ma wani ko a ce an jefi wani da shi to an Allah bai so na abin ba zai taɓa samun shi ba sai dai ka ji ana cewa wannan nan fa ba haka kawai yake ba ya riƙe Allah ne in ka riƙe Allah ba abin da zai same ka wallahi amma ka je ka riƙe mutane to ana ganin ka tsirara ne aljanin na haka ke ganin mutum tsirara amma da ka rike Allah ka rike ambatan Allah ka rike shari'ar Allah ka kyautata alakar ka da Allah to wannan sai dai me yi yayi yayi iyaka yin sa in Allah ya yi abin zai same ka ya same ka in ya yi ba zai same ka ba sai a gama abin da za a yi ba kama san ana yi ba ana zaune gida zo a cewa ne ai an yi an yi an buga abin ya gagara sai ai kila bokayen nasa masu ƙarfi ne ko aljanunsa masu ƙarfi ne ba wani ba ne, Allah ne <laughs> Aiwa, wa tawakkal ala al-hayy ya mutu, yamutu yayi a ce an buga an bar shi an kyale an gagara to wannan Allah ne Allah ne in mutum ya riƙe Allah baya tsoron wani abu wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin haka nan annabi Hud ya gaya ma mutanensa sai ala Allah tawakkal fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum gummatan thumma qudu ilayya wala tundirun annabi zai ce da abin za ku yi da ku tara ba abin da za ku iya min kuma ɗaukar mun lokaci ku ce ga lokacin da zan kare. babu saboda haka mutum ya rike Allah kada ya ji tsoron wani abu tsafi amma gaskiya ne magana gaskiya tsafi gaskiya ne ana yi yana nan akwai tsafi kala-kala an yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da izinin Allah Allah ya gwada ikonsa abin ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya saukar masa da abin da zai warware tsafin kuma ya warware shi, saukar masa da ayoyi goma sha ɗaya dama kuma kulli goma sha ɗaya aka yi da aka yi kullin da aka yi kulle kulle dama ku kulle tsafi yake ba a taba yin tsafin da ba kulla shi ba ba a taba yin tsafin da ba kulla shi aka yi ba ya sa sai a samo fata ko sai a tsinka sai a kulla bakin sai ga abin a dunkule yake ko a samo wata leda a ɗauko gashi a ɗauko allura a soka a ciki a nannaɗe a jefa in a cikin ruwa za a jefa a jefa in a shiri za a jefa a jefa idan aka ce a mararaba ne a ce ka je tsakiyar mararraba inda hanya ta rabu hudu sai ka duba daidai tsakiyar wajen ka ajiye don a fasa al'amarin mutum dai ana yi ko amma ba faruwa sai da izinin Allah ne haka wanda ya rike Allah ba yi da damuwa da wannan Allah ya tsare na'am mu a yi a fahimtar da nake da ita duk wani wannan bayanin da ke yi a kan wayannan sallar Allah ana daukar ta kawai a cewa a su yi shi tsaki muna daukar cewa wani abin da nake ganin kamar ba zai taba yiwuwa bane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 فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمكتوبا من عند الله خير لو كانوا يعلمون Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wannan yana da alaka da ayar da ta gabata wala qad wala wala wala wala qad ja'ahum ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ko yana da alaka da wannan ayar daga cikin abin da suke ittaba'u ma tattabu shayafinu ala mulki Sulaiman sai suka bibiye abin da shaidanu suke karantawa tatlu at-tilawa suke fada akan mulkin annabi Sulaiman ah, akwai maganganu da yawa amma dai ah, maganganun da suka fi inganci kuma suka tattaru akan ah, wannan ayar ko akan mulkin annabi Sulaiman ne cewa annabi Sulaiman kamar yadda muka yi shimfiɗa Allah ya ba shi wannan ikon duk wani shaidani baya bujire ma annabi Sulaiman wannan da izinin Allah to sai ya zama annabi Sulaiman lokacin da ya mutu ya koma ga Allah ai shaidanu ba su ma san ya mutu ba saboda tsananin tsoronsa da suke yi ya sa su yi wani aiki suka daɗe suna aikin nan ba su san ya mutu ba Allah ya ce falamma qabaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata suka yi ta wahala yana zaune akan kujerarsa ne yana rike da sanda sai Allah ya turo gara sai da ta ci sandar sandar ta zama gari sai ya kife ya faɗi sannan suka san cewa ya mutu wannan tsananin tsoron shi da suke yi suna ta aikin ne in sun gama su ruje su gama su ruje suna ganin annabi Sulaiman na gani ma'ana ba su iya abin nan barin aikin ba to lokacin da annabi Suleiman ya koma ga Allah sai aka ce akwai ƙarƙashin kujerarsa akwai tsafe-tsafe da aka yi da yawa ko wasu rubuce-rubuce na surƙulla da waye an ce duk abin da aka yi na surkulla da ya tara aljanin na ya karɓa a hannunsu sai aka kona karkashin kujerarsa sai ya binne ta yanda ba wanda zai iya zuwa ya cire wannan ba ne kusantar wannan kujerar to lokacin da ya faɗi ya mutu sai aljanu tun da ba za su iya kusanta kujerar tashin nan ba sai suka ce ma mutane akwai wani sirri a karkashin kujera annabi Suleiman da shine ya mallaki mutane da haka ku je ku bincika za ku gani ana zuwa ku aka bincika aka nemo irin waɗannan wani manuscript ne wani waye waye abin da yake kunshe da tsari to daga nan sai aka ce annabi Suleiman tsafi yake amma al'amarin ba aka bane shi yasa Allah madaukakin sarki ya karyata cewa taba'u ma tatlu shayatin shaytanu ne suka faɗa ala mulki Suleiman akan cewa mulkin annabi Suleiman ya yi shi ne ta hanyar tsafi Allah ya ce wa ma kafara Suleiman ai ba su ce annabi Suleiman kafiri bane amma dai duk wanda ya yi tsafi ya kafirce ma Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ba ma wanda ya tsafin ba wanda ya je wajen mai tsafi man ata kahinan aw arwaqan fa saddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya je aka masa duba ko aka masa bugun kasa sai a bincika masa kujerar nan za ta yi ko ba za ta yi ba wannan zaben da yake zuwa ya je ko kan ya je sai a duba masa ko a kama hannunsa a duba a karanta sai wannan zanen na na akwai abin da ake dubawa fa ana yi aiko sai dai ce a masa istihara ba fa istihara ta shari'a ba istihara a wajen mutum mutumin ƙasar Hausa shine a duba masa a duba masa me zai biyo biyo ma'ana a duba mishi gaibinsa ai ba wanda ya san gaibi sai Allah saboda haka Allah yake wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman ba kafiri bane bai yi sihiri ba bai yi tsafi ba walakin na shayatina kafaru su shaytanin su ne kafirai su suka kafirce ma Allah su suke saba ma Allah su suka zo da wannan abubuwan da suke aikatawa a ɗauko abu kaza a haɗa abu kaza kuma tsafin nan kala kala ne ba yana nan daban daban daban daban daban daban sai iyaka inda ilimin ka ya tsaya kuma shi ma tsafin ilimi ne yayi ko ana kiran shi sorcery ko ko da kira shi sorcery ko kuma maji ko duk abin da ka kira shi ma yana nan haka shi ma karanta shi ake yi sai ka sami mai duba taurari shi ma tsafi yake ce a shi ta ba haka yake da yana duba kwanakin wata ne ba kwanakin wata ba ne kwanakin wata ne za a ce kowace tauraro tana wakiltar ɗan adam a duniya da ya shiga wajensu na san ba ma fatan cewa ko wani a cikin mai irin wannan da ya shiga wajensu ce to ai kai da abin da ya kawo ka kuma kai tauraron ka kaza ce nari ya ce ko hawa'i ya ce ko menene ko ya ce ya yi tauraron ka wuta ce ai kuma abin da kake nema iska ne tauraron shi na iska ne da haka wuta da iska ba sa duwa sai dai ɗaya kashe ɗaya amma kana so za a haɗa ma a haka ne ce ba mu sunanka ce sunanka to ne sunan mahaifiyarka ba a tambayar sunan mahaifin mutum wanda ka ji ya fara irin wannan tambayoyin to ka tabbatar cewa matsafi ko ya ce ka kawo hannu ya zuba. ko ya ce a kawo madubi ko ya ce a kawo bakin allo wanda ake sayarwa nan cikin wajen yan koli sai a kawo bakin allo allon karfe ko ya je a yi aiki a kansa ko a kawo madubi ko a aka je ka samo wani abu da yake alaka da kai ko kyalle da kake amfani da shi ko irin abin da ka fi amfani da shi gora ne waye da sauran duk gashi nan duk wanda gaji yana ma wannan tambayoyin to ba mutu a ciki cewa wannan matsafi ne wannan matsafi ne ko ya ki ko ya so ko ya kira kanshi sunan da kanshi malam da haka ake kiran zo ya ce ai malamai ne ka je kufa ka je ina ne ka je waye duk suna da tattare duka tsafi ne yayi ko a kawo ruwa a kwanan sha ko da ana yi sai a kawo babban kwanan sha ce a kawo ruwa ba za a ajiye ruwa a cikin kwanan sha to in ka ga wasu abubuwa irin waɗannan ka san cewa akwai tsafi a ciki Allah ya ce annabi Suleiman bai yi kafirci ba shedanu ne suka yi kuma shi wannan tsafi da ake gani fa kamar yadda ya zo a cikin ayar da izinin Allah yake aukuwa wani abin za ka ga abu ne wanda yake na barna dama shaidan abin da yake so mutum ya saba ma Allah da mutum ya saba ma Allah shi kenan amma ban da saban Allah ya za a yi a ce an je neman taimako ya ce ai taimako yake bayarwa sai a ce to a je a samo jinin al'adam mace da shi za a yi rubutun ayar qur'ani akwai barna da ta wannan shi yasa to da yawa matan da ake musu irin wannan a ce a musu aiki sai ka samu ba ka cikin halin tsarki sanda za a yi aiki ba a taba musu aiki suna cikin halin tsarki yace ta je ta dawo sai kwanakin da take al'ada a lokacin za a yi wannan aiki haka akwai abubuwa suna nan da yawa da yawa ko a ɗebo wasu alƙalma a jera masu wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma wannan ya yi kudu wannan ya yi arewa sai a ko a ɗaura su haka ko a zube su ko a kafe su a musu haka ko a ɗauko ayar Allah a mata wani kuri ko sai a ɗauko alam na shara sai ma ayoyin da takwas ne sai a raba ta gida takwas duk suna na yi wannan zane-zane yana nan sai a yi alam sai a ɗauko nasara sai a ɗauko laka sadrat sai a ɗauko ƙarshen sai a gista shi kamar gidan gidan mido sai can kuma a sake jan shi haka sai a yi a tsakiya sai a yi a nan ya ce wannan hakimi ne an baka kana duba za ka ga ayar Allah ce a ina manzo Allah ya ce a rubuta Qur'ani haka manzo Allah ya ce sahabbai su rubuta Qur'ani ko bai ce ba ya ce amma da irin wannan salon ayar Qur'ani ne za a zo a dinga raba ta wani gida takwas gida tara in mai neman aure ne a ce za a ba ka lakanin wa alkaitu da ga an rubuta na abubuwa wa alkaitu alaika mahabbatan minni sai a zo min jayan sai a yi ta kundumin ya a sa sunan mutum a ciki minni mahabbatan sai a sa suna minni sai a sa ta a ciki ya ce a yi wannan duka suna da abubuwa da yawa fa da ake yi ta tana gani kuma wai duk da alkur'ani za a yi wannan abu kuma zai a ce ma wai addu'a ake wai da taimako wannan taimakon annabi ya san shi ko bai san shi ba in ka ce annabi bai san shi ba ka tuhumi annabin Allah cewa bai da wani ilimi in ka ce ya sani kuma to ya sani ya ɓoye kenan bai faɗa ba so ɗayan biyu ne. Saboda haka kaga duk wannan ba addini ba ne. shi yasa har wasu mutane suna mamakin ya za a ɗau ƙur'ani a yi abu da shi kuma a samu biyan bukata wannan tarko ne na Allah